Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin a ko ina aiki a faɗin duniya ta adireshin na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfi hashin gumen ne tare da Amina Bahara Auna da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 22 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar ruwa ta duniya inda ake gudanar da bukukuwa daban-daban a duk faɗin duniyar. Haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Filato ta saka dokar hana zirga-zirga a duk faɗin jihar yayin da ake gudanar da zaɓuka a wasu rumfunan zaɓe a jihar. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku da yake ranar Juma'a ce kamar yadda muka saba babu wani maudu'i da za mu saka a yau. Lambar da za ku kira ita ce bi sifili biyar kada manta a sa alamar tara plus sannan a ƙara alamar sannan a jero lambar. sai kuma labaran wasanni da mu kawo muku daga kasar kamaru amma kafin nan ga amina dauke da labaran duniya Assalamu alaikum ga kuma yadda duniyar ta yi ne. Ma'aikatan agaji sun fuskanci yanayin rudani da koke-koken neman taimako a Mozambique yau Juma'a a yayin da ruwan da ya yi ambaliya ya lafa har suka samu damar zuwa wuraren da bala'in ya shafa mako guda bayan da muguwar guguwar Idai ta ratattaka kudancin yankin nahiyar Afirka. ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru yayin da ake ci gaba da gano gawarwarkin mutane jami'ai daga cibiyoyin ba da agaji sun bayyana mamakin su a kan tsananin barnar da guguwar da kuma ambaliyar ruwa suka janyo yanzu haka an tabbatar da mace-macen sama da mutane 600 a mozambique da ke makwabta da zimbabwe da kudancin malawi gwamnatin mozambique ta ce tana sa ran akalla mace-macen da aka yi za su kai dubu daya ko fiye da haka haka kuma guguwar ta shafi mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai wannan ce guguwa mafi muni da aka taɓa gani da ta shafi yankin cikin shekaru sama da ashirin Dubban mutane sun tattaru yau Juma'a don jana'izar gama gari da aka yi a wata makabarta a New Zealand inda aka binne mutane 26 cikin hamsin da suka rasa rayukansu a harin kai mai uwa da wabin da aka yi a wani masallaci ranar Juma'a da ta gabata. Mai mafi karancin shekaru a cikin mutanen shine wani yaro ɗan shekaru uku da haihuwa. Da safiyar yau a wani taron addu'o'i da aka yi a wani masallaci da ke tsallaken wurin da aka yi da aka kai mummunan harin na Christchurch, Imam Gamal Fauda ya yi jawabi ga dubban jama'ar da suka taru. We are broken hearted, but we are not broken. We are alive. We are together. ya ce muna da nauyin zuciya amma hakan ba zai karya mana gwiwa ba muna raye kuma muna tare mun ƙudiri aniyar ba za mu bari wani ya kawo mana rarrabuwa ba. Foda ya kuma yaba da Firaministan New Zealand Jacinda Ardern akan abin da ya kira ƙarfafa iyalansu da ta yi da kuma yadda ta mutunta su ta hanyar rufe kanta da ɗan kwali a lokacin da ta je jajanta masu. Ya ce shugabancin Firaministar wani abin koyi ne ga duniya. Mata a faɗin New Zealand sun ɗaura kallabi yau Juma'a don nuna goyon bayansu ga al'ummar musulman ƙasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen duniya sun caccaki sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mai cewa Amurka za ta amince da 'yancin Isra'ila na mallakar tudun Golan. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta faɗa yau juma'a cewa sanarwar da shugaba donald trump ya yi ba ta dace ba ma'aikatar da take birnin damascus ta ce sanarwar da trump ya yi ba za ta sauye ainihin gaskiyar cewa yankin na golan na larabawa da siriyawa ne ba kuma zai ci gaba da kuma zai ci gaba da kasancewa nasu sanarwar na nuna sanarwar ta nuna a fili yadda amurka ke watsi da dokokin kasa da kasa da yadda ta kuma saba kudurorin kasa da kasa musamman kudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai lamba 497 a cewar ma'aikatar ta a cewar ma'aikatar ta siriya ta kuma kara da cewa sanarwar trump na barazana na barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin kasashen duniya A yakin shekarar 1967 da aka kwashe kwanaki shida ana yi ne, Isra'ila ta kwace yankin na tudun Golan kuma tun a lokacin yake hannunta. Shi ma shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce, sanarwar Trump na gab da jefa yankin cikin wani sabon rikici da tashin hankali. Amina Bahar Auna kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'adalla a yau ranar 22 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ruwa ta duniya akan gudanar da bukukuwan irin waɗannan ranaku ne a dukkan ƙasashen duniya sai dai wasu da akan gudanar da irin waɗannan bukukuwa domin su ba su ma san ana yi ba saboda rashin samun ingantaccen ruwan sha a garuruwansu. Ga rahoton Haruna Dauda. ranar 22 ga watan maris din kowace shekara rana ce da masal ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar ruwa na duniya zan sake duba hanyoyin da za a samar da ingantaccen ruwa ga al'umman duniya baki daya akan gudanar da irin bukukuwan waɗannan rana ne a matakai daban-daban kama daga gwamnatocin kasa da kasa har zuwa gwamnatocin jihohi sai dai a wani lokutan jama'an da akan gudanar da irin wannan rana domin su ba san ma da zamar irin waɗannan ranaku ba ganin cewa har yanzu mafi yawan al'umma na fama da karancin tsaftataccen ruwan sha da ma na amfanin yau da kullum na je ziyarci sansanoni yan gudun hijira da ke garin Mangudo inda na wa idanu na yadda jama'a ke fafutuka wajen neman ruwan sha da kuma ruwan da za su yi amfani da shi irin na yau da kullum. Duk ruwa kuke jira nan? Ruwa muke so mu mu sha. ya ruwan yake barin ga yanayin wurin ah rijiya ne wannan ko menene mama to suka bar kwanan da ku kuna neman wannan ruwa muna nan dai sai lokacin da koyaushe lokacin da Allah ya ba mu lokacin da Allah ya kawo ko ah. kai ma dan gujin ne yaro daga na ka zo kai doro ah, kuna samun ruwan? eh muna samu suna ba mu ko ana ba mu ko eh. amma kun da kiyawa nawa ko minti nawa a ah, gaskiya za mu kai wajen awa daya muna jira awa daya na kuma ziyarci sansanin yan gudun hijira da ake kira teachers village da ke cikin garin maiduguri inda kuma na tadda wasu mata da kananan yara sun fito suna ta faman wanke-wanke a wata gidan gina bulo da ke daura da sansanoni yan gudun hijiran sakamakon rashin isasshen ruwan sha a waɗannan sansanoni. farko ya sunan malaman. tita. Ok, Hadiza ko? Eh. Ok, amma na ga cikin zo nan kina wanke babu ruwa ne a camp ɗin ko zo nan? Eh, babu babu uwa. Ba ruwa ko? Eh. Eh, to anan ɗin kuna samun ruwa ne anan kuna wanki? Eh. To sa suke ba ko kuna siya ne? eh kyauta suke ba ku kuna saya a'a kyauta ne mm. eh ke ma kin zo wankin ne eh, eh mai sunanki Maryam Maryam ga kina ganki Allah tabar banki zaki je wankewa ne eh daga camp kika fito eh to babu ruwa ne a inda kuke zama a camp din ruwa ne mana karanci kuma ba su kawo ruwan ba kuma dan kaɗan suka kawo mana bace sun riga sun juya ruwa suka zuba mana dan kaɗan yanzu ma haka jarkokin mu suna la yanzu haka gidan mu babu ruwan sha ma sai muka je muka makota muka roƙo to gashi na ganki har da bokit kuma za ki ɗebo ruwan sha kenan sannan ki wanki ko eh idan na gama wanki zan iya ruwan sha kuma zan shanya kayan nama idan ya bushe sai in ɗauka in tafi ala kuke samun wannan ruwan da kuke wanki da shi a cikin nan gidan kuma mai eh kuma mai gidan ne yana taimaka mana kyauta ake ba ku kuna siya ne Kyauta ake ba mu kullum muna zuwa idan da har ba mu da ruwa muna eba. To ko me gwamnatin jihar Borno ke yi ne game da samar da zabtacce kuma ingantaccen ruwan sha ga al'umman jihar Borno? Tambayar kin ne wa kwamishinan ma'aikatan harkokin ruwa na jihar Alhaji Zanna Jabu da kuma abin da ke cewa. Dama inda muke ba da ruwa wurare biyu ne. Muna da water treatment plan daga Aloro water pumping station zuwa water treatment plan. Muna da ground water na da boholes manya-manya a cikin garin nan da janareto allah ya sani jama'a sun shaida muna ba da mai ana ta da janareto do wannan garin da duka population bai fi miliyan uku hudu ba yanzu a maiduguri in an ce za a je a duba lissafin mutane da suke nan za su kai miliyan shida bakwai a nan dole dama ruwan da ka tanada wa mutum miliyan biyu ko uku by the time in population din ya yi wa ya ninka biyu ko uku ana fuskantar kalubale daya biyu haka amma mu muna yin ruwan ana tiricin nashi allah ya sani alhaji zanna jabu kenan kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar borno ke bayani kan bikin ranar ruwa na duniya da kuma ake gudanar a yau 22 ga watan maris din wannan shekara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida Haruna Dauda. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta kafa dokar hana zirga-zirga lokacin da ake gudanar da zaɓukan da za a yi a wasu rumfuna arba'in a faɗin jihar. Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo a duk faɗin jihar yayin gudanar da kammala zaben da za a gudanar gobe Asabar a rumfuna arba'in a ƙananan hukumomi tara na jihar ta Plateau. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Plateau DSP Teo Peftena ta ce dokar hana zirga-zirgar zai fara ne daga karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na yamman gobe asabar sanarwar ta ce daukan matakin hana yawon mutane da ababen hawa ya zama tilas saboda a ba jama'a damar su sauke aikinsu na gudanar da zaben wanda suke so ba tare da wata musgunawa ba Sanarwar ta ce matakin zai hana waɗanda ke da niyyar zuwa ƙananan hukumomin da za a gudanar da zaben don ta da fitina. Rundunar 'yan sandan ta hori al'ummar jihar Plateau da su bi doka su kuma haɗa kai da jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya a jihar. Na tattauna da wasu a cikin garin Jos don sanin yadda suka ji da dokar hana zirga-zirgan. to ai hakan shine mafita tunda dai gwamnati ta riga ta bada umarni dole abu doka ai mu dai addu'an mu Allah ya sa a gama lafiya wanda Allah ya bashi umarni ya ci Allah ya bashi ikon gudanar da tafiyar da muke da alƙawarkan da ya ɗauka wanda kuma samu ba su rungumi kaddara yohana m kuwa eto eh yadda abubuwan suke tafiya ba mu jin daɗi dalilin ne yau a yi zabe mutum ya je ya sha rana ya jumre ya kashe dukan ayyukan da ya kamata ya yi sai a zo a sanar kuma wai an kashe yakan sa mutane ma a maimakon in an sake sa fixin wani rana sai ka ga mutane sun ji kiwon zuwa kuma za a soma gani da cewa ai muna yi ma ba amfani da shi laraba ayuba muna gani kamar ana sere mana a kasuwa don saboda sai mun fita tukuna mu je mu nema kin ga wannan wake na siya gashi ban san da shi akan kudin da na siya ba don na so gobe in samu kudin moto zan tashi daga gida in biya kudin moto zan siya kaya kuma bashi kuma ban san ba sai mun rufe in je gida wani je siyasa kuma ban san ruba din ba tun da haife ni ban taba gani irin wannan zaben da yake yi wannan na shakara wannan ba mun gama sai ce wai kuma ba yi ba wai sai kuma za sake sunana jibrin abubakar ito eh mu gaskiya ba ma tunanin wani tashin hankali su cikin al'amarin sai dai fatan zaman lafiya burinmu a zauna lafiya a gefe guda kuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar plateau ta ce ta kammala duk shirye-shirye don gudanar da zaɓen. Kwamishinan zaben a jihar plateau Malam Halilu Fai ya ce an kammala rarraba kayayyakin zaben a wuraren da za a gudanar da zaben. A wata sanarwa da jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben a jihar plateau Saratin Imahiyar Rebo ya aike wa muryar Amurka ta bayyana cewa hukumar za ta bi ka'idodin zaben kashi na arba'in da bakwai wacce ta ce duk inda ba a yi amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a ba za a soke zaben. Sanarwar ta ce ka'idar zaben ta amince da a sa sifili a wurin da aka samu turjiya ko aka wargaza kayan zaɓe. Ta kuma ce duk inda aka samu tashin hankali kafin sanar da sakamakon zaben hukumar na da hurumin sa wata rana don sake gudanar da zaɓe a rumfar zaben da hargitsin ya auku. Tun farko dai hukumar zaben ta sa ranar 23 ga watan Maris ne don kammala zaben gwamna da ta ce ratar da ke tsakanin 'yan takara biyu da ke kan gaba bai kai yawan kuri'un da aka soke ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To madalla a gaida Zainab Babaji in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk wasu batutuwa da ke damun ku kafin nan a shakata da wani waka da ke bisa faifai. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da lamun samu kiran mu na farko daga Kebbi. Wane ne akan layi? Umar ce daga Yawuri Shahar Kebbi. To Malam Umar me ke tafa da kai a yau? Ra'ayi nake so na bada game da abubuwan da ke gudana da ya shafi zaɓe. Fata Allah Ubangiji ya sa ayi zaɓe lafiya sannan kuma mu kai zuciya nisa musamman matasa. A kiyaye bangon siyasa banda zubar da jini Allah Ubangiji kuma ya sa a yi zaben lafiya a gama lafiya. To Malam Umar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nijar wani akan layi. To Malam nan Nijar to da alama da na ji alamar gocewar na Nijar daga kan layi. To ga wani kira kuma ya shigo mana daga Zamfara. Wani ne daga Zamfara? Allah ya tambaye ka suna na Bashiru Muhammadu Tiyaman da ba ku labari ba mu ku bayar. To ciyaman Bashir me ke tafi da kai a yau? Abin da tafi da ni ina ma sauran al'ummomin kasar Sokoto Kano fatan Allah ka sa su ƙara zaɓe lafiya su da na san darajar zaɓe su da ake tunanin cewa sun san 'yancin kansu a jihar Kano da da Sokoto. Hmm. Don haka muna masu fatan Allah ka sa su ƙara zaɓe lafiya. To amin ciyaman Bashir mun gode kwarai daga wannan da wannan sakon naka. Bari mu je jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim fili gare ka. To gaskiya ni ra'ayina a yau bisa ga ainihin 'yan mu ne waɗanda suka ci zaɓe da waɗanda suka faɗi. Hmm. To ra'ayina a kan su waɗanda ainihin ba su koma a kujerunsu ba kar su zargi kowa su ce ba a so su bane ba ko an ki su a'a su suka ƙi mu kuma su suka ƙi jama'a dan saboda Allah ya ba su mukami wanda yake za su ji tausan na kasa gare su ba tsaya sun yi aiki ba rashin yin aiki na shi yasa suka fada a kujerun da suka faɗi. To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan da fatan sun ji kuma nasu da fata sun san dalilin da yasa jama'a ba su zaɓe su ba. To bar mu je Bauchi wani ne akan laye ga Bauchi. sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba garba muna sauraron ka to ra'ayina na yau ina kira ga sabin 'yan majalisunmu da za a rantsar da su na Najeriya idan an rantsar da su da Allah su kawo mana kudirin da za a rage kudin shiga makarantun gaba da secondary school abin da ya shafi digiri da diploma da NCE da kuma certificate yana da kyau a rage wannan kudi ma talakawa saboda mu samu daman yin karatu idan aka rage kudin talaka zai samu daman ya tafi wannan gaba da makarantar secondary school na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba garba imam mun gode gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu garzaya jigawa. Wane ne akan layi daga jigawa? Sama'ila Babaldu ne. Sama'ila kace? Sama'ila injiniya Babaldu ba. To Malam Sama'ila menene a ranka a yau? mu a mu muna fatan zaben nan da za a yi shi Allah Ubangiji ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya. Amin. abin da muke fata kenan to malam salo mun gode ismaila mun gode kwarai da gaske da wannan fata da kai bari mu je yobe wani ne akan layi daga yobe a suna magana da muhammad usman sharif ne daga nan gashi a jihar yobe to muhammad muna sauraron ka a ra'ayina a yau shine yana kira ga mutanen jihar mutanen jihar kano mm. su fito kunsu da kwarkwatar su su zaɓi abin da suka so kada su sake su amsa su da wata barazana da za a yi musu dangane da karfin mulki da ake kokarin nuna musu kawai su zaɓi cancanta ne abin da nake fara. To Malam Muhammad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Filato, wani ne kan layi? Wannan magana da Alhaji Babaji Jesu Mai Gwanjo Jesu Filato kan. To Alhaji menene ra'ayinka a yau? ra'ayi ra'ayina game da wannan zabi da za yi Allah ya bawa mai rabo sa'a don Allah kuma jama'a lokacin ta da hankali su zai koyi da jihar Lagos wanda ice ya kira wanda bai ci ba ya kira wanda ice ya mulla bayan haka kuma na sakon ku biyoyi wallahi a jihar Filato an dame mu da satar yara yanzu an sace dan wani abokin mu iso yara yaro da kofar gida ya dan shekara hudu a taya mu da addu'a Allah ya bayyana wannan yaro to alhaji muna taya ko addu'a Allah ya bayyana duk waɗanda aka sata kuma da fatan hukumomi za su ɗauki mataki domin ganin an dakatar da irin wannan faruwar nan lamari to bari mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam. Man mai barka da yamma. A ah, Sarfil Hashim ne. Oh Sarfil barka da aiki. Yawwa barka dai. sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa yau Juma'a menene ranka? Gaskiya yau Juma'a ni bakin ciki nake tattare da shi yau. Me ya faru? Saboda bakin ciki na a ce kamar babban malamin mu mahaddacin Qur'ani hafizin Qur'ani Ahmed Suleiman Kano bawan Allah nan an kama shi na hannun kidnappers yau kwana kusan biyar yana tattara amma an kasa gwamnonin mu na Najeriya da 'yan siyasa mu na 'yan Najeriya ba wanda ya iya tunanin da za a karɓi wannan bawan Allah inda wani ɗan siyasa an kama ba za a yi 24 hours ba an kama ya gwamnatin tarayya 24 hours ba da aka dawo da shi amma cin alkur'ani babban mutumi kamar malam ahmed suleiman kano a kasa karɓo shi gaskiya wannan abun takaici ne abun bakin ciki ne muna kira gwamnatin tarayya duk inda za a yi a sai za a karɓi wannan bawan allah karshe ina kira ina ina godiya da wannan ra'ayi da na samu alhaji musa garuwa tashi lafiya to alhaji musa allah ya bayyana shi da fatan za a samu karɓo malam to bari mu je naija wani ne akan layi daga naija abdullahi mai godiya to malam abdullahi muna sauraron ka an barka da wani yawa baka da malam na ra'ayi na ra'ayi ta kace ce ne da ga dan majalisa mu da muka zaba na namu jihar mm. to a lokacin da ake fafutukan neman wannan zaben mm. an yi ce ku ce da shi da yawa amma da Allah ina son samu kwanciyar hankali da ya kula da talakawa sun ka zaɓe shi ba kowa a wannan kujeran ba ya kare fuskantar wanda suka mashi wannan aikin din saboda muna da korafi a kan shi da yawa to malam abdullahi da fatan saƙonka ya je inda ya kamata to bar mu koma yobe wane ne akan layi daga yobe ah, kyari dala ne daga karamar hukumar garin a jihar yobe kai muna sauraron ka menene a ranka a yau eh, eh, farko sai yi fatan alheri ga mutanen da za a yi zabe gobe a ah, dukkanin jihohin da za a yi zaɓe. Hmm. Eh, Sokaci na yiwu mutanen PDP mantuwa suka yi ne inda kamar mulkin su ne fawa da na jihohin da an da an dauka. Eh, eh, saboda yanzu gaskiya ta bayyana shugaba mun samu mai adalci hukumar zabe mun samu mai adalci shine aka kawo wani da To ma Dala mun gode kwarai da gaske da daga wayanka kuma daga wayan kuma kawo karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma ranar litinin idan Allah kai mu za mu sake ba ku dama buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mara ku mun gode. To har yanzu dai ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe biyar saura minti biyar. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. kulab ɗin ƙwallon ƙafa na ƙasar comoros sun sauka a birnin yawunde tun ranar alhamis inda ta gabata kan shirye-shiryensu na gwabzawa da kulab ɗin ƙwallon ƙafa na ƙasar jamhuriyar kamaru inda mutum lions domin neman tikitin zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka wanda ƙasar masar za ta karbi bakuncin kasashen nahiyar afirka a wannan shekarar za a buga wasan ne gobe 23 ga watan maris a filin kwallon kafa na ahmad ahijo da ke birnin yawunde alkalin da zai busa gasar ƙungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka cap ta zaɓo bakari papa sama ɗan ƙasar mali malamin kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar kamaru clarence zidop ya kira masu taka leda daga cikin gida da ma ƙasashen ƙetare hada tsohon mai tsaron gidan kasar ta kamaru idris carlos kameni wanda a shekarun baya tauraruwarsa ta haska sai dai kuma za a gudanar da wasan ne cikin farin ciki kasancewar masu garkuwa da al'umma a bangaren 'yan awarin kasar jamhuriyar kamaru sun sako kocin din young sport academy emmanuel dumbe boso wanda ya kwashe 'yan kwanaki a hannunsu bayan an biya kudaden fansa na sefar kasar miliyan biyu muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma da wani muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. Beji sun fuskanci yanayin rudani da koke-koken neman taimako a Mozambique yau Juma'a a yayin da ruwa da ya yi ambaliya ya lafa har suka samu damar zuwa wuraren da bala'in ya shafa. Mako guda bayan da muguwar guguwar Idai ta tattaka kudancin yankin nahiyar Afirka. Ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru yayin da ake ci gaba da gano gawarwarkin mutane. jami'ai daga cibiyoyin ba da agaji sun bayyana mamakinsu akan tsananar barnar da guguwar da kuma ambaliyar wasu ka jawo Dabban mutane sun tattari yau Juma'a don jana'izar gama gari da aka yi wa makabarta da aka yi a wata makabarta a New Zealand inda aka binne mutane 26 cikin 50 da suka rasa rayukansu a harin da aka kai a a wani masallaci ranar juma'a da ta gabata mai mafi karancin shekaru a cikin mutanen shine wani yaro dan shekaru uku da haihuwa da safiyar yau a wani taron addu'o'i aka yi a a wani taron addu'o'i da aka yi a wani masallaci da ke tsallaken wurin da aka kai mummunan harin na christchurch imam gamil foda ya yi jawabi ga dubban jama'ar da suka taru shugabannin kasashen duniya sun caccaki sanarwar da shugaban amurka donald trump ya yi mai cewa amurka za ta amince da 'yancin isra'ila na mallakar tudun golan ma'aikatar harkokin wajen siriya ta faɗa yau juma'a cewa sanarwar da shugaba donald trump ya yi ba ta dace ba ma'aikatar da ke birnin damascus ta ce sanarwar da trump ya yi ba za ta sauya ainihin gaskiyar cewa yankin na golan na larabawa ne da siriyawa kuma zai ci gaba da kasancewa nasu sanarwar ta nuna a fili yadda amurka ke watsi da dokokin ƙasa da ƙasa. To madalla da tattun labaran maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina bahar Auna da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. David Nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Salamu alaikum.